wannan yake cewa malam don Allah ko yana halatta ga namiji mai mata biyu ko uku ya nuna ya fi son kowace in yana ɗakinta eh to dama ai haka ne mai mata sama ga ɗaya dole ne kowaccensu ya rika nuna mata kamar ya fi sonta irin wannan ƙarya tana cikin ƙaryar da ta halatta sai dai kada ka faifaye musamman matan zamani masu wayo ko idan ka faifaye za ta gane ƙaryar da za ta ƙara sa matarka ta soka ba laifi ba ce ko mata ba za ka zamna da su lafiya ba sai in kana irin wannan ƙaryar ba za ka fito mata gaskiyar komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya halattar da yin haka idan ka je wajen waccan sai ka nuna mata kamar ka fi son ta ka koma wajen wannan haka dai ka rika siyasantar su bakin gwargwadon yanda ka ga gidanka zai zauna lafiya sai dai a kiyaye kada a fito fili a nuna matsaya an fi son ɗaya bisa ga garita wanda wannan dai ya saba ma Allah kuma zai kawo rashin kwanciyar hankali tsakanin matar sa'annan zai kawo rarrabuwar kanu a cikin gidan domin 'ya'yansu ba za su taɓa zama abu ɗaya ba yaro ba zai tashi ya ga an fi son uwar wancan sama ga uwar shi ba sa'an na a ce ana nema a zauna lafiya da shi ba kun ga ba za a samu zaman lafiya ba sa'an nan a yi kiyama kuma za su tashi karkace waɗanda suke fifitar da wasu mata akan wasu mata bayyane duk da yake ba za ka iya daidaita son da kake musu ba domin wata ta fi sanin abin da kake so ko ko ga dafa abinci za ta sau kifi ta sau menene ta dafa maka abin da kake so waccan ba mamaki kaushin hali ke gare ta ba za ta dafa abin da kake so ba idan kai magana kuma ta jefo maka bakar magana idan ran kwananta ne ka shigo gida za ka tarar da ita baki kirin daga ita sai wani tsohon zane ta ci ɗinya ta ci kaiwa ta ci menene tafasa ta ci goro ta sa ta ba gari menene kaga ba za ka ga shawanta ba ko waccan kuma za ta fesa turare ta yi kwalliya mai kyau zuciyarka za ta fi karkatuwa ga waccan to amma ka yi ƙoƙari ka daidaita kada ka bari abin ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin matan shi ya fi son ummul Aisha wanda a ƙarƙashin haka matan shi suka yi mitin suka ce fa mu fa bamu gane ba ummu salma ki je ki ma manzon Allah wa'azi ki ce mishi ya ji tsoron Allah kun ga in ba mace ba zai ce ma annabi ya ji tsoron Allah cikin mutane ya rika yin adalci tsakanin matan shi domin sahabbai ma da ke waje sun fahimci cewa annabi ya fi ra'ayi zuwa ga ita ummul muminin Aisha don haka ranan kwana Aisha duk wanda zai kawo wata kyauta a ran ne yake kawowa domin za ta fi faranta mu annabi rai sai su rika jin kukan kaji a ɗakin Aisha amma su a su ba su jin haka to shine fataji ta faɗa mu annabi farko annabi ya kawar da kai kamar ba zai bata amsa ba da ta matsa yake to duk da Jibril bai taba kawo mini wahayi ina cikin mayafin ɗaya daga cikin ku ba in ba Aisha ba wannan ko ba yana nuna annabi na bambantawa bane sai dai abinda yafi karfin dan adam wanda bai iya mallaka wanda ana iya a fahimce shi ga fuskar shi ba amma ba a aiki ba abinda duk ya ba wannan shi yake ba waccan abinda duk ya ba wacce shi yake ba wannan bai bambanta ba sai dai akan fahimci ranan wance kafi nishadi ko makamancin wannan Allah madaukin sarki ya taimake mu to me wannan tambaya yake cewa malami ne ke yin sallah na yi rukuyi akan kwabro shin rukuyi na yayi ko ko akwai gyara kwabro ba wannan wurin ya kai kan shacin eh kila ya kai kan shacin akwai ruku'in da wannan ya yi ibn Abi Waqqas wanda aka ruwaito cikin littafin Sunan al ba na imamun nasai ban sani ba ko irin wannan ruku'in yake nufi Oke, to wannan rukuyi haramun ne. Oke, to na fahimci abin da ake nufi. wato makin ya aza hannun shi akan gwiwa ko sai ya wuce gwiwan sai ya aza akan kwabri to ba haka annabi yayi ba annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli a duk inda hadisai suka zo da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a taba cewa annabi ya aza hannun shi akan korin shi ba ko yaushe hannuwan nashi yana aza su ne akan gwiwoyin shi duk da yake akwai wani ruku'i wanda aka ruwaito wanda shi ma kai ne dai mafi kyawu ka koma ma wancan wanda annabi ke yi ka aza hannayenka a bisa ga gwiwoyinka sa'annan ka duka ka daidaitar da bayanka bai yi ƙasa ba sa'annan kuma bayan bai yi sama ba sai ya kasance bayan ya tafi mai straight bakin gwargwadon ikon yadda kake iyawa Allah